لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kada kai kawon kafirai da samun damar su da yalwar kasuwancinsu da arzikinsu ya ruɗe ka ya kai wannan annabi har ka samu baƙin ciki da damuwa da halin da suke ciki